Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta Alhamis biyar ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filo da kanin labarai. Wasu jihohin Amurka shida su ma za su gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Dimokar ranar Talata mai zuwa. Haka kuma an samu ƙarin wasu ƙasashe hudu da suka tabbatar da ɓullar cutar coronavirus a karan farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce tana da shaidar da ke nuna cewa ƙananan yara ƙalla uku ne jami'an tsaron Iran suka kashe. Kanan labaran kenan kuka saurara. A cikin shirinmu na yanzu, Amurka za ta ba da dalar Amurka miliyan bakwai ga duk wanda ya kamo abubakar shekau ko yaya al'umma da ake yi domin su ke kallon wannan al'amari? za mu ɗauki shi ne daga kudiri da amerika take daga lokaci zuwa lokaci ba a kan abubakar ke kawai aka fara haka ba to majalisar dokokin jihar kano kuma a najeriya za ta binciki mai martaba sarki muhammadu sanusi na biyu ko akan wane dalili shi wannan mai korafi yake ganin a shi mai martaba bibita ba misali an taɓa gayyata shi mai martaba taro a abuja sai ya tura yarsa ta wakilce shi To duk waɗannan muna nan tafi da su daga jamhuriyar Nijar kuma muna ɗauke da rahoto akan taro da hukumomin ƙasar suka yi akan tunkarar cutar coronavirus. Muna kuma tafi da shirin domin iyali amma duk sai idan kun ji yadda halin da duniya ta waye gani. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wasu jihohin Amurka shida su ma za su gudanar da zaben fidar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat ranar Talata mai zuwa. A daidai lokacin da manyan masu neman takara a jam'iyyar biyu suka rage. Da suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont waɗanda suke kankan kan da juna. ina son joe biden ina ganin shi mutumin kirki ne abinda sanders ya faɗa jiya laraba kenan ya ƙara da cewa amma muna da bambancin ra'ayi ga wannan ƙasa tamu joe na da irin nasu ra'ayoyin game da makomar ƙasar nima ina da nawa baya ga sauran matsalolin 'yan takarar biyu suna da bambancin ra'ayi game da shirin kiwon lafiya na amurka inda sanders ke neman a samar da tsarin kiwon lafiya ƙarƙashin kulawar gwamnati. tare da kawo ƙarshen kamfanonin inshora masu zaman kansu. A halin da ake ciki kuma, Biden na son inganta dokar tsarin kiwon lafiya mai rahusa, wadda a yanzu ita ce ke nuna irin kuɗaɗen da ake kashewa a kan kiwon lafiya a Amurka. An samu ƙarin wasu ƙasashe hudu da suka tabbatar da ɓullar cutar coronavirus a karan farko, yayin da ƙasar Italiya ta rufe duk makarantu har na tsawon kwanaki goma. Ƙasashen da suka hada da Chile da Hungary da Poland da kuma Slovenia dukansu sun bayyana ɓallar cutar a cikin su jiya Laraba. Batun ƙasar Hungary ya shafi wasu ɗalibai biyu 'yan ƙasar Iran. yayin da batun slovenia shi kuma wanda ke dauke da cutar ya taɓa tafiya ne zuwa morocco da italiya ƙasar italiya dai ita ce ƙasar turai da tafi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus yayin da suka kai 2,700 baya ga mutum ɗari da cutar ta kashe. Gwamnatin kasar dai ta yanke hukuncin rufe duk makarantun kasar har zuwa sha biyar ga watan Maris. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi a taron manema labarai da yake gudanarwa kullum kan cutar jiya laraba cewa yanzu har ƙasashe 75 ne a faɗin duniya aka samu ɓullar cutar. Tanzania na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi yi kasadar yiwuwar shigo da cutar coronavirus saboda yawan cinikayyarta da ƙasar China. A kasuwar Tanzania mafi girma, 'yan kasuwa na cikin wani hali a daidai lokacin da kayayyakin ƙasar China ke karanci. Kasuwar Kireko da ke birnin Dar es Salaam ita ce babbar kasuwa ta ƙasar Tanzania, tana kuma dogaro ne da kayayyakin da kamfanonin China ke shigowa da su. amma barkewar annobar cutar coronavirus da aka kuma sani da covid-19 ta dakatar da shigar da kayayyaki daga china kalfan hawadi mai sayar da wayoyin salula ne a kasuwar ya ce idan ka sayar da wayoyi baki daya suka kare kuma kana buƙatar wata takamaimiyar waya baka kuma same ta ba akan lokaci ba a lokacin guda za ka ga farashinta ya tashi wannan cinikayya ta kudda kudda china ita ce ta mayar da kasar tanzania kasar da ta fi fuskantar barazanar samun coronavirus a afirka sai dai hukumomin lafiya sun farga mataimakiyar darakta a ma'aikatar lafiya dr janice gamba ta ce The biggest uh, aspect of what you have done within the country is to strengthen the port of entry. Uh, Ta ce inda muka fi daukar gagarumin mataki a ƙasar shine batun tsaurara matakai a kafofin uh, shigowa cikin kasar Kamar yadda kuka sani, um, yanzu barazanar da muke fuskanta na fitowa ne da ƙasashe 58 da suka kamu ciki har da China. jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ƙarin labaran ƙasar amurka ta ware kuɗi har miliyan bakwai a matsayin tukwici ga duk wanda ya kamo mata shugaban ƙungiyar boko haram abubakar shekau ga wakilin muryar amurka a najeriya hassan mai maina kaina da cikakken rahoton Wannan tukuci dai na dalar Amurka miliyan bakwai wato kwatankwacin naira miliyan dubu biyu da rabi da gwamnatin amurka ta sanya ga duk wanda ya bata bayanan da zai kai ga gano ko kamo jagoran boko haram abubakar shekau na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke kara kaimi wurin kai hare-harenta a kasashen yankin tafkin chadin kwararre kan sha'anin tsaro farfesa muhammed tukur baba ya ce sanya wannan tukuci fa ba yau amurka ta fara ba za mu ɗauki shi ne daga kudiri da amerika take daga lokaci zuwa lokaci ta duk wani ɗan ta'adda na duniya da suka bi suka yi ƙoƙarin su same shi in ka tuna sun ba da kuɗaɗe da yawa wadda kudu ya kama bin laden ya kawo musu da su alwaki shi ma ɗan yemen sun yi wa Saddam, sun yi wa Norega. Amerika tana da wannan so a takaice ba sabon abu bane yanzu munna za mu yi. Manjo General Junaidu Sani Bindawa shine tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai da ke yaƙi da Boko Haram. Yaƙin nan fa ba za a yi shi ana zaune ba. sai an shiga inda su 'yan ta'adda suke. Sannan yaƙin nan dole sai an ƙarfafa shi kan muradin ɗin a samu bayanai ta kowane hali. Amma misali general kamar kai lokacin da ka jagoranci runduna ta bakwai wannan runduna an dura mata alhakin yaƙi da Boko Haram ne kamar kun yi wani kokari ne na gano inda shi shekaru yake kuma ku kamo shi. To ai lokacin da mu muke a wurin ba magana ma gano shekau bane ba. Ai magana ne na shiga inda suke saboda a tunka na shiga sambisa har na kare dan yatsa a cikin sambisa wurin harbi. Kamar wannan tukuci da Amurka ta ce za ta bayar, kana ga zai wani tasiri kuwa? Zai yi wuya. Ta kowace fanni dai aka duba wannan al'amari, in ji Farfesa Muhammad Tukur Baba, tamkar taimakawa ne ga waɗannan ƙasashe na wannan yanki. To, na daidai kamar zan duba yunkurin kamar taimakawa ne da Amerika take bawa Najeriya da kuma ma mu ɗauka ba Najeriya kawai ba jihar na afirka ta yamma don wannan shi boko haram din ba matsala ne da ya shafi najeriya kawai ba duk duniya ta fara ganewa a ba dai amurka ta sanya takwicin dala miliyan 25 akan duk wanda ya bata bayanan da zai kai ga gano ko kuma cafko aiman alzawahiri jagoran kungiyar alka'ida da kuma kalin wasu dala miliyan 25 akan Sirajidin hakkani na pakistan da kuma dala miliyan goma goma akan wanda ya taimaka aka gano ko kamo abu muhammad Aljilani da kuma abdalla abdallah yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan sabon yunkuri na amurka zai yi domin gano ko kamo shi abubakar shekau din hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoto. Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu da ƙarin labaran. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce tana shaida wato tana da shaidar da ke nuna cewa ƙananan yara ƙalla 23 ne jami'an tsaron Iran suka kashe lokacin da suka yi amfani da ƙarfin tsiya da ya saba ma doka suka afka masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwamba shekara ta 2019. Wani bincike da hukumar da ke sa ido kan take haƙƙin bil'adama da ke London ta gudanar ya bankaɗo cewa akalla ƙananan yara 22 jami'an tsaron suka harbe lokacin da suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da waɗanda ba su je ba su gani ba a cewar sanarwar da aka fitar jiya laraba kamar yadda sakamakon binciken ya nuna cikin yaran da aka kashe har da yara maza 22 da shekarunsu tsakanin 12 zuwa 17 da kuma wata yarinya da shekarunta ba su wuce 8 zuwa 12 ba. da Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku rahotanninmu, Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta binciki yadda mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ke tafi da harkokin masarautarsa saboda gabatar da korafi da ake yi na cewa yana saba al'ada da kuma ka'idojin tafi da kusan sarautar kamar yadda ya shaidawa shugaban masu rinjaye honorable kabiru da shi ya bayyana wa wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari inda ya ci gaba da cewa akwai wanda individual korafi ne wato mutum ne ya zo da kansa ya kawo sannan kuma akwai civil society su ma sun kawo kuma korafin dai shine akwai al'adanmu da mu hausa fulani na kano shi wannan mai korafi yake ganin a shi mai martaba bibita ba misali an taba gayyata shi mai martaba taro a abuja sai ya tura yarsa ta wakilce shi so da irin da yawan nan korafe-korafen mun kafa kwamiti karkashin mataimakin shugaban majalisar dokoki wanda ni ma dan kwamiti ne na tabbata shi shugaban kwamiti zai kira mu yau ko gobe za mu karanta mu ga filla-filla shin wannan ma korafi mai ikonsa gaba da me tartibi me suke so ita majalisa ko wanne mataki suke so ta ɗauka. to ni a ganin idan ka zo randa za mu ba da rahoto duk wani abubuwan za mu fito da su a bayan dai majalisar dokokin ta Kano ta fara aiki aikin bincikar sarkin na Kano dangane da zargin almubazzaranci da lalitar masarautar Kano amma daga bisani kotu ta dakatar da ita. Sai dai batun shugabancin majalisar sarakuna ta jihar Kano shine lamari na baya-bayan nan da ya ƙara tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin Kano da sarkin na Kano. Akwai naɗa wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarki kano muhammadu sanusi na biyu domin a dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu idan an kama aiki wato ai kaga an yadda kenan kuma an ba da amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira mitin ba to kaga ba a karba ba kenan idan aka ji shiru a ƙarshen ranka da ko kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin wannan aiki da gwamnati ta bayar mhm. menene matakin gwamnati na gaba lokaci shi ke ba da amsa. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a zantawa da muryar Amurka a kwanakin baya. Rahotanni sun ce daga bisani sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya rubuta wa gwamnati wasikar karɓar waccan aiki na shugabancin majalisar sarakunan Kano amma dai babu bayanai da suka tabbatar da cewa sarkin ya kira taron majalisar sarakunan ya zuwa yanzu. Ko da yake makusantan sarkin na Kano irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa na cewa duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki sai a wannan ta kano da aka yi aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu kaga a nan akwai lokacin da sarkin kano zai zama na karkashin sarkin karaye wannan ya saba wa hankali da bature ya yi tun da bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji a larabar makon gobe ne idan allah ya kai mu kwamitin majalisar dokokin ta kano zai mika rahoton sa game da wannan sabon zargi kuma kunshin rahoton ne zai tabbatar ko kuma ya kore wancan zargi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud daga jamhuriyar niger kuma prime minister kasar birgi rafini ya jagoranci wata ganawa da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa domin tattauna matakan rigakafin cutar coronavirus ga sule mummuni barma da wannan rahoto bayanan jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da cewa matafiya daga wannan ƙasa zuwa waccan sun fi kowa fuskantar barazanar kamuwa da cutar coronavirus dalili kenan hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar da hukumar lafiya ta duniya suka shirya wani taro wanda a ɗaya ɓangare ke matsayin na wayar da kan mambobin gwamnati da jakadun ƙasashen waje game da rigakafin wannan annoba. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. kokowa ce babbar kokowa ba ya karamar kokowa ba ya dace shugaban gwamnati prime minister ya kirai duka jami'o'i na diplomasiya da annan kasar niger a yi wannan taruwa saboda a ga matakai waɗanda da na farko Nijar ta ɗoka da kuma matakai waɗanda ya kamata a ɗoka. Jami'o'i na daga cikin wuraren da aka fi samun bakuncin malamai akai-akai daga ƙetare. saboda haka na tuntubi ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu don jin ta inda za su wa wannan lamari matakai na bai ɗaya ya kasance na malaman jami'o'i ne ko na al'umma ƙasa gaba daya duka matakan iri guda ne su ne yanzu ah, suka bayyana mana da ya za ka tahiya ka san kakani za ka yi wani irin mataki kamata ka ɗauka na daina yawan cuɗayya ya kasance da koda cikin bulaguro kake wannan matakai da suka bayyana ka kiyaye da su. Ayyukan faɗakarwa na daga cikin hanyoyin da bangarorin biyu suka yi amanar cewa za su taimaka a dakile yaɗuwar kwayar cutar ta coronavirus. Saboda haka ministan sadarwa Salisu Muhammadu Habi ke neman haɗin kan kafafen yaɗa labarai. Abin da gwamnati ya umarci mutum ya ce ya kamata duka eh, kamfanonin labaru da na gwamnati gwamnati da masu zaman kansu su wallafa wannan labari kenan kiran da muka ga duka 'yan sadarwa da na ƙasa da na ciki da na waje su wallafa wannan labari an kace inda duka ka ga gemin ɗauka kama da wuta to kai kuma sai ka samu naka ruwa. a yayin wannan haɗuwa bankin duniya da asusun lamani na fme sun yi alkawalin tallafawa jamhuriyar nijar da kuɗaɗe domin ƙarfafa matakan rigakafi. akwai bankin duniya da fond monetar international da sun kace sun ɗauki matakai na kama ma afirka na kama ma kasashe duk waɗanda sun ka shiga cikin wannan halin game da kuɗi za su hannu cikin aljihu don su taimaka ma kasashen saboda a yi yaƙi da wannan ciwon. kawo yanzu ba a samu bullar kwayar cutar coronavirus ba a nan nijar to amma ganin yadda abin ya fara bayyana a wasu kasashe makwabta ya sa hukumomin lafiyar ƙasar girka wani kwamitin musamman mai alhakin bin diddigin matakan rigakafin da aka kafa a mashigar ƙasar ta sama da ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaida Sule Mummuni Barma. To a cikin shirinmu na hantsi idan kuna biye da mu za ku ji tattaunawa da Nasiru Adamu Alhikaya ya da mataimakin shugaban jam'iyyar APC na Arewa maso gabas wanda ya jagoranci kudirin cire shugaban jam'iyyar Adam Soshimole da kuma rahoto na Ridwan Abbas da ya aiko mana akan malaman makarantu a Ghana. da suke bibiyan hakkokinsu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Za ku kuma iya sauraron shirinmu a wasu kasashen. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. bihin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta za mu kawo muku duk ci gaban da aka samu dangane da batun nan da shirin domin iyali ya kawo da ya shafi zargin da wata mace ta yi cewa mahaifin 'ya'yanta kanana mata ya lalata su. A yau shirin domin iyali ya samu yin hira da lauyan mai gidan nata da ya sake ta tun bayan bullar wannan batu ga bayanin da ya mana. sunana alhaji murtala baba ibbi ni ne nake tsayawa muhammad isa sale wadda fatima abdullahi take zargin shi da lalata 'ya'yansu a gaban shari'a kotuwan kotun musulunci na rigasa wani hali ake ciki yanzu to abin da yake ciki a na farko dai bayan muna kotun rigasa shari'a kotuwan gunduman igabi local government kenan sai ta yi korafi a kan alkali ba zai mata adalci ba aka tura magana gaban chief registrar na shari'a court of kaduna to mu ma sai muka mai da koke aka tattara takardu a kai gabansa to muna jiran sakamako na binciken da shi chief registrar zai yi akan shari'a ko idan ya duba babu wani ba abu da aka mata ya mai da mu kotun ko kuma ya canja mana kotu kwatsam sai ta shigo da takardu daga kotun lardi na upper shari'a court na kotun dutse a kaduna to mun kuma sai muka je gaban wannan kotun muka shigar da koke cewa a to wannan maganan in ana magana ɗaukaka ƙara ina hukuncin da aka yi ma ake magana ɗaukaka ƙara kai tun da shi mai girma cibin rijistra na shari'a kudu appeal kaduna yana bincike kuma muna jiran sakamako a bamu na wannan binciken da ake yi amma sun ce abubuwa guda biyu ne a wajen chief registrar na shari'a court suna maganar zargin lalata yara amma a wannan kotu da suka je kuma suna so ne a dawo musu da yara wanda aka ce karamar kotun riga su ta riga ta ba uban yaran 'ya'yan shi yawwa to kaga idan abu ya zama na mutum bai bai da masaniya akan abin yana da dama ya tambi wanda suka san abin kuma ya bi idan ana magana an raba waɗannan shari'u guda biyu to kaga yanzu muke ji a bakinta cewa an raba shari'un nan guda biyu tana da lauyoyi guda biyu na farko akwai nasiru tsoho wadda yake tare da ms garba a camban mamman nasir anko suna na aran da ba na kasuwan bacci a kaduna idan aka same su kaga ba mun muna kare kawai wanda bangare wanda muke karewa ba ne to shi sai a tambaya shin wannan shari'a raba shi biyu aka yi batun reno daban maganar zargin bata yara daban kaga ba haka ba ne duk takardunan da ake magana a kai bayan mun shigar da su a gaban kotun lardi na tudun wada ofa shari'a court mun ba ta kofi kai ma zan obilajin ɗinka da kofin ka tafi zaka duba a takaice a duba ga me ake magana a kai shin maganar renon yara ne da aka can kwace an ba uban yaya ko kuma zargi na bata yaransa da aka ce yayi da kansa. barista kai lauya ne wannan abu kuma an ce ya fara daga gaban kotun shari'a ta gundumar rigasa wadda shi alkalin kamar inda ta faɗa ne ma ya ba ta izini ta juya shari'ar daga zargin da bukatar da yake a bashi 'ya'yan shi zuwa cewa yanzu ta tuhume shi akan lalata yara kuma daga baya sai aka ce an kama ta an kama mai aji ta an kama matan mai aji ta duk an kai su gidan yari me ya faru a wancan lokacin yawa abin da ya faru ka san duk bayanai da kake ji na jita-jita idan ba ka je kotun ka ji daga bakin kotun da kuma mu da lauyin abin ya shafa ba to za ga labarin kala-kala na farko dai kamar da take magana cewa an ci mutuncinta ba haka bane wayannan yara da ake magana a kansu bayan ita ta je gaban kotu ita ta yi karan mu mu kai kanmu kotu daga baya sai aka bincika aka ga ce ah, to wannan abin da ma kike zargi mutumin nan da shi bai tabbata ba kuma kafin ma nan sai ta koma tana da cewa ai an kori karanta ai an yi mata kaza kaza duk an yi wannan maganganu duka wadda ba kuma hakan suka faru a kotu ba sai kotu ta ce a'a duk wanda yake shari'a gaban kotu yana karkashin hurumin kotu kuma duk wanda ya ma kotu karya bai wuce fawa na kotu wato kamar hurumin kotu ta ladabtar da shi ba a idan kai ma kotu karya ai kaga kage ne to dole kotu za ta bincika an hukunci a kanka kaga dole za ta ladabtar da kai amma barista ku ne masu shari'a a ina ta aka samu hujjar maganganun da ta faɗa wasu maganganu ta faɗa eh, saboda tana zargin cewa saboda bata ƙara so kotu bane ta je gurin yan sanda kawai aka yi musu wannan hukunci a'a wannan ai abin da ya faru a rekod da kuma abin da ya faru da lauyoyinta da su su ne za su ba mu haske na abin da ake nufi a ah, na farko idan kai ƙara a kotu wanda ya kai ƙara yana kotu kai ma kana kotu da lauyanka kako duk iya abin da za a bincike na shari'a kaga ya wanzu tsakanin ku fati da kuke gaban kotu idan ku a koma gefe ana maganganu kaga ba za gane menene ba asali ma duk wannan umul abaisan abin da ake magana a kai wani mai suna dr ayuba patient ne a ranar 31 ga watan biyar na 2019 wato shekarar da ya gabata aka ba da medical report cewan ana ganin uban 'ya'yan nan ya lalata 'ya'yan shi to amma abin mamaki idan ka duba ko da yake a turanci aka yi wannan baranin duka to sai ka ga cewa waɗannan abubuwa ga zargi ga baki da ba su tabbata ba kuma wannan document din ya zama yana public domain yanzu abin da yake mu shine yusuf dan tsoho memorial hospital a dutse daban wannan kuma likitan ai yana nan yana raye sai a kira shi me yasa kuke tantama akan wanda aka samu a asibitin eh, Yusuf dan tsoho sakamakon da aka ce likitoci ne suka tantance a to ai ba tantama muke bai tace ai ta kawo take zargin cewa ga abin da mijin yayi tsohon mijinta mu kuma muka ce a to tunda akwai medical report ai yana da kyau ma kowa ya zo ya bincika tunda ya zama public issue yanzu kowa na da interest yana da haƙƙi ya san ma menene ake yi domin idan ka zargi mutumin da ba shi ne ya aikata abu ba ai haƙƙin shekare kanshi banda gwada ta da aka yi asibiti ba wata hujja kamar inda aka ce yaran da bakinsu sun faɗa a gaban al'umma har an ɗauki muryarsu suna magana cewa mahaifinsu ne ke zuwa da dare lalata su. To, ai ka san shi idan magana aka ce magana kamar zaren bunu ne, kakan iya yin ta idan ta fita kuma baka iya mai da ita. To idan ka kawo zargi akan mutum, wanda zargin nan kuma an riga san shi ba ma kotun musulunci ba yanzu, ko da kotun mu ne na irin waɗannan magistrate court da shauransu ko high court. in kai karan mutum sai kana da cikakken shaida zaka tabbatar da wannan zargi da kai ma wannan akai idan baka tabbatar ba kaga hukunci zai juya sai zama kai zargin da kai ka bata masa suna kaga kenan bisa adalci zaka ma kowa adalci ba za ka zauna ka ci a kai ka kare wannan saboda kai ya ya rara aini ya tabbata ya nuya ya yi wannan laifi kuma kana kare shi ba to abin da so jama'a su gane kenan mu adalcin abin muke bi ina ne inda gaskiyan abin yake to shirin domin iyali ya kuma yi hira da ma'aikaciyar jinyar da ta gwada waɗannan ƙananan yara ta kuma tabbatar da cewa an ɓata su ga bayanin da ta mana. Sun zo sun same ni a watan biyar, na dauki rahoto daga wajen yaran na tabbatar me nake so in gani in na yi gwaji. Bayan na dauki rahoto sai na yi gwaji. Na dube kowannensu karaman da babban, karaman mai shekara uku babban mai shekara takwas. so da na duba ni dai a gaskiya ba ciwo ba zafi amma gabansu a kaman kofar kowace mace da bata sadu da namiji ba yana nan a bude um, turancin asibiti eh muna kiran shi hymen aha ya budu na bancin hymen din gabansu kenan bayan su ma na duba bayan su da ke rike kashi abinda wani mozo da ke rike kashi kare dinga fitowa fitowa control da na duba nasu ya kamata ya zama good tone amma nasu da tone is fair it's not bad ba wai ya ba ya bace ba gaba daya to bai riga ya burme ko ya lalace ba amma kuma ba yadda yake kyau eh bai riku yanda ya kamata ba sai na musu wasu gwaje-gwaje na jini hiv da sauransu duka dai ba komai hiv hepatitis da sauransu ba shi wannan hemen da kuke magana kamar budurci wanda daga nan ake ganin an taba lalata da mutum da kika ganshi haka yana nufin kenan kamar an taba yin wani abu da su exactly idan kowanne mace in an haife ta ya kamata tana nan da shi a rufe idan dai abu ya taba wurin nan dole zai bude wani rahoton ke yana nuna cewa an taba lalata an taba abin da rahoto na ke faɗa kenan an taba gurin shi ya sa ya buɗe. akwai wanda suke suke fasar rahoton saboda an ga kin rubuta kamar da turanci cewa shi gabansu su bai ji ciwo ba bai yi rauni ba kafin kika faɗi wannan kalma ta gaba na cewa hymen din is perforated da turanci ko za ki ƙarin haske don mutane su gane tun da kalmar ku ce kamar inda kika ce na likitoci? Ka san kaman an kaman mutum ya ji ciwo yau sai bayan kwana biyar ya je gan likita a asibiti kasan dai ciwo yadda eh, zai zama ranar farko da ya faru da bayan kwana biyar zai bambanta ko ba haka ba so now abin da ya sa rahoto na eh, report ina yana cewa babu ciwo ba wane-wane ba vaginal laceration ba bruises ba tenderness domin abin eh, ba a ranar ya faru ba ko cikin satin ne ya faru ba wai abin daga rahoton wacce ya daɗe da faruwa yana faruwa tun da daɗewa kamun suka gane suka kawo mu duba su shi yasa da muka duba kagan ba wannan ba ciwo ba tsage ba zafi a haimen din ne dai tun da shike ya taba faruwa shine babu an cire budurci yes ya fita abin da ya sawwaka kenan a shirin Idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari muna kara godiya ga dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ɗauko mana rahotannin da hirarraki da kuma Chubahiro Diodone da ta ta saucin shirin. Yanzu a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. Kamar sauraro nan muka kawo karshen shirinmu na safe a tara da hantsi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kawo gare ku sarfilu bahiro Dodo ne da Daryl Smith ne ce Aisha Tusule huta lafiya. VOA Afrique. Le monde